wanda cikin suratu hudu an ambata sosai sosai Allah abinda yasa aka ce mata jariya shi Abdullahi domin ce tana gudana min gairi nutuyin ba mutuki kawai kamar can bismillahi majaraha mursa din nan a cikin suratu hud lina ja'ala halakum domin mu sanya ita wannan aiki ko ita wannan eh, wannan jirganya to ita dai wannan aiki shine tsar da mominai da halakar da kafirai taskira ta zan wa'azi lakum gare ku kuma wa udhunun wa'iya in an samu wasu kunnuwa masu kiyayewa wata iya ha sai su hardace wannan abin su kiyaye domin su wa'astu shi abdullahi ce an ce uzunun wa'iya na kira domin ko a samu ba a ce al'uznul wa'iya ba kuma cikin almuharrar a nan ne aka samu wani lakani insha Allah ta'ala mutum na karanta wata iya uzunin wa'iya ko kuma yana rubutawa insha Allah ta'ala zai zan mai hardace abubuwa insha Allah to bayan an yi batun wayannan al'ummomi yanzu kuma wata ƙira'a ta ibnu kasir in ji shi abdullahi gwando maimakon wata iya ha? wata iha to bayan an faɗi wayannan al'ummomi in ji mai safuwa yanzu kuma za a biyar da tsorace-tsoracen alkiyama فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فإذا نفخ في السور نفخة واحدة idan aka yi busi cikin ƙaho bushi guda domin ta farko ta hirgita ce bayan shi ne farkon roshe duniya ta biyu don a suma shi ne ƙarewar duniya ta uku don tsayin alkiyama Aka shi abdullahi gwandu ya ambata mai safuwa ya ambata da shehu abdullahi gwandu mai shehu abdullahi gwandu ya ambata amin to anan Ah, Allah subhanahu wataala ta'ala ce wa humilatil ardu za a ɗauke ƙasa wal jibalu da duwatsu. fa dukkata za a nike su dakkatan wahida nikewa guda ko kuma fa dukkata za a daidaita su dakkatan wahida daidaitawa guda saboda shi Abdullahi ya ce ana cewa naqatun dakka'u ma'ana taguwar da bai guda take bata da tozu kamar can cikin Qur'ani a wani wuri a ambata cewa la tara fiha wajen wala amta din nan ah, ina ji wajajen ɗaha ne ko hmm. ah. to bayan haka ɗaha ne ko fa ma idin wannan yini ne waƙi a alqiyama za ta tsayi duk mai abuwa za ta abku in mutum alheri yayi zai ganshi in ba alheri ba zai ga abin da zai gani shine bai sofa ci alkiyama babba da kuma musiba babba babba shine waƙa waqi'a din nan wan shaqqatis sama sama za ta cage Allah ya ce zan sama'un shakkat wa nuri izas sama'un fadarat wa yawma tashaqqaqu sama'u bil gama wa shaqqatis sama'u fa hiya yawma idhin wannan yini wahiya yanzu ta yi rauni a Abdullahi Gwandu ya ce bayan ba'ada ma kanat muhukama bayan da ta ce mai karhi amma yanzu ta yi rauni wal malaku alhali mala'iku ala irja'iha suna ga sasannin sama samaniya takwas na mala'iku ko kuma takwas na saffan mala'iku mai razi ya ce tsakanin fatar kunne da kafaɗar gudansu ta hiyar shekara 700 ce hamilu su za su ɗoki arshen rabbika al'arshin kafa fauƙohon bisa ga wayannan mala'iku da aka ambata Allahu akbar yau mai izin ranar ne tura duna za a bijiro da mutane don hisabi khafiya wani yanayi la ta khafa ko la ya khafa ba za ta boyu ba minkum gaggare ku ma'ana duk wani asiri to shi shikenan ya hito ga hili domin an cimma yau matubular sara'iru nan ne ake wa ake yin kumbiya kumbiya kuma kumbiya kumbiya ta yi to amma can lahira ban da haka a nan ne al'imamul gazali ambata kamar shi abdullahi gwando ya ambata ya kamata kowa ya ta kansa ya kiyaye aikin kwarewa kansa hisabi ka masa hisabi ya nisanci aiki don ko da yake mutu ya zan ba wata farilla da aka bin sa ba shi ba wani zalunci sai shiga aljanna ba hisabi shinkidi yace kamar waje duma amilu hadira qurdubi yace kamar wa urilu arara bika saffan duk dai cikin suratul kahf din nan to khafiya din nan wata yanayi ba za ta boyu ba ko kuma wani asiri kamar da shi abdullahi gondo na safiya ambata shi abdullahi gondo ma ya kamar da take bawa a duniya domin yau matubular sara'iru ne to bayan haka kuma mai safuwa ce sannan kuma Allah ya bayyanar da masu arziki da marasa arziki domin a ba da ban tsoro kuma a kwaɗaita suwa yana mai ciwo فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما أما من أوتي كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما fa amma man utiya kitabahu bi yamini Allah ka samu da ciki amma wanda aka ba littafin sa da hannun damansa fa yaqulu zai ce ma jama'arsa don yayi horin ciki ha umu kitabiya ikra'u kitabiya ku amshi littafi na ku karanta littafi na tanazi'i ne na ha ku eh, da ikra'u din nan ah, inni zanantu haqiqa na tabbata an nemi laƙin hisabiya haqiqa na gamu da hisabi na mai kyau ko huwa shi lokacin fi ishatin radiya yana cikin rayuwa wacce ai yardaddiya ko kuma wanda adda ita ya yadda bisa ga majazi ina fi jannatin aliya cikin aljanna maɗaukakiya domin tana sama ta bakwai ruhinta al'arshin Allah akwai manya-manyan gidaje da itace sama gare ta kamar da shi abdullahi gwandu ya ambata a ƙudufuha ‘ya'yan itacen ta daniya sun yi dab sun yi kusa da wanda azam ne da na tsaye da na kwance duk suna ɗebowa ba wahala ga su ko duk abin da kaka wani wuri Allah ya ce lahun ma fi hawala wa na mazi duk abin da kake so cikin aljanna akwai irin apple kake so a nan duniya akwai shi can mangoro kake so a rake kake so ka a raken lahira sai ta yi abubuwa to ko a raken duniya ma tun da wala in mutum na shan arake za ka ga shiga wani yanayi ko shi duba wani yana sha ce kai ho maganin wanke koda ta kai saboda ya ji zakin ta ko dai ba ta wanke koda ai ka ji zaki an ce wani yana shan arake doya yake talla arake ta kai koli sai mance da abin da bisa kai sai ce ku sai arake. ya mance da ku a ce ku sai doya aga a arake to bale ta lahira ke bayan haka kulu washrabu ku ci ku sha hani'an alhali kuna wanda aka taya ma murna bima aslabtum fil ayyamil khaliya saboda abinda kuka gabata a kwanukan da suka shude na ayyukan kware da kuka yi kamar yadda mai sakwa ya ambata da shi Abdullahi Gondo da Ibn Kasir ya ce tafadduli ne fifita ne da ihsani na Allah subhanahu wata'ala da ya muku to bayan haka mai sakwa ce lokacin da ya ambaci yan aljanna yanzu ya ambaci yan wuta dama shine sunna ta alqur'ani bayan haka kuma wa amma man utiya kitabahu bi shimali amma wanda aka ba littafinsa da hannunsa na hagu bai kuli sai ce ya kwalka ku jiya laitani kai to na lam uta kitabiya inda ma ba ban littafi na ba walam adari ma hisabiya kuma ban san menene ta kwalkwalo na ba ma'ana girman hisabi na da tsanani ne tambayar ga an ce ta girmamawa ce saboda ban tsoro in ji mai safuwa nan na zai ce ya laitaha kai can mutuwa a duniya ma kana tilkadiya inda ma za ta yanki rayuwa ta ba za a tashi ba tun nan ma shi kenan fassara ta ɗaya kenan kamar yadda shi abdullahi gwandu ya fassara wannan bayan haka kuma ɗabari ya ce da ne ma'ana ya ha kai can wannan kana tilkadiya inda ma ta yanke rayuwa ta sai in mutu din a lura da bambanci farko dai ya laita hakaicin a ce wannan yanayi kana tilkadiya daga nan shikenan rayuwa ta kare ba a tassa ko kuma ya laita hakaicin wannan yanayi da ni gani an bar littafi na da hannun hagu wal yazu billah kana tilkadiya inda daga ita shikenan dan nan sai ya zan shine sakamakon in mutu din inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma agna anni maliya hmm. dukiya ta bata amfane ni ba sultaniya ikona da dukiyata da damata halaka anni da da sun halaka gare ni mm. subhanallah to Allah zai ce mazabaniya ku zuhu ku kama shi a nan ne masu tafsiri suka ce wallahi wurin mala'iki dubu ɗari za su rigengento zuwa gare shi kamar da mai sofwa ambata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah ka tsare mu bayan haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ku zuhu ku kama shi fa kulluhu Kuyi mai taggu bajal shine hausa ke cewa taggu bajal din nan hmm. shine a daure wuya ne da hannuwa ne cikin ne shine luhu din nan hmm. thumma sannan salluhu ku kaɗa shi aljahima wutar jahannama Sun hmm. sannan fi silsilatin sai ku sake sa shi cikin sarka cikin wutar zar'uha fadinta inji shi abdullahi gwandu da nasafi shine zar'uha sab'una zira'an kamu saba'in da zira'i kuma na mala'iki wanga mai hike wurin ɗari shida ko sama ɗin wanga da tsakanin mata kunnen sadaka waɗansa ta hiyar shekara ɗari bakwai to zira'insa ƙurɗubi ya ce naufu ya ce kowane zira'i gaba saba'in kowane gaba tsakanin rahabatul kufa zuwa makka muƙatil ya ce da zobe guda ta wagga sarƙa ta faɗo ga tsololo duci wallahi sai ya ki ya koma kamar darma wal iyazu billah fasluku ku sashi ciki in awai me ya mai wannan matsala jama'a abu biyu ne kafirci da ruwa hmm. innahu haqiqa shi kana la ibn billahi al-azim bai gazgatawa da Allah mai girma kuma wala yahuddu bai kwadaitarsuwa ala da amil miskin ga abincin miskini ba zai ce a taimaka ma talaka ba? shu abdullahi ce balle ya taimaka musu shi duk da gani mai taimaka ma talaka zai kwace shi ce in ka sa talaka cikin inuwa ya sa cikin abin nan cikin rana hmm. ga ashe ruwa hadari ce an ce ita wannan sarka sai ta shiga ta dubara ta ta hito ta bakinsa a wani hadisi kuma aka sin haka din kenan ta shiga ta bakinsa ta hito ta dubura zai ce ma abokai ne wai kun gane kowa an ni kurdubi da sa'alabi da bagawi su suka ambaci wannan sai su ce ba mu gane ka ba sai ya ce ai sai su ce ai mun ga kohar ka ta kunyata wa akai halal to sai ya ce ni ne wane dan wani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka tsare mu amin to kaga ga abin da ya jamo wannan matsala to shine masu tafsiri suka ce irin shajjailani da sa'aladin mai safwa anan kwadaitarsuwa ne ga cewa shi kai ne bai sadaka din su abdullahi gundu sa'alabi da razi da nasafi suka ce balle shi ya ce suwa suka ce a nan ya nuna cewa da ita rowa da kahirci to a tare suke mahi sharrin ɗabi'u ne da an cire kahirci sai ruwa a to ba ruwa ka kai mutum ya ƙi hidda zakka ba ba sai a kai shi wuta ba yau mai huma na na nari na maɗin nan cikin suratul tauba don haka abu darda yana ta samata ta ga tawaye ta romo don almajirai da miskinai da ke tahowa sai ce yadda za a yi abin da nika nuhi ita dai ɓangaren sarkan nan to shi kenan mun jaye ta da sadakan nan ita kuma rashin ciyar da miskini da ke kai wuta to mun jaye ta da wannan sadaka ɗin ke ga mun tsira don haka wannan aya tana hurici da cewa duk muminai suna tausai gaba ɗaya amma kafirai ba su tausai don haka ruwa bala'i ce allah ka tsari ya zai a bukhari daga imnu umar hadisi marfu'in allah zai kusantar da mumin ranar alkiyama ya hurtashe shi da zunubi ne sai ya ga cewa ya halaka sai allah ce to na ruhe ta a duniya don haka zan gafarta maka shi to sai a bashi littafi ne da hannunsa na dama amma kafiri za a bashi da hannunsa na hagu wannan kenan sai Allah da cewa uh, hamimun lahu ba aboki gare shi al yau ma yau hahuna a nan wanda zai amfane shi kuma wala ta'am ba wani abinci da zai ci illa min ghisliyin kwace borde ne na 'yan wuta ko ta ittanya a cikin wuta wal iyazu billah dabari ya abu ne wanda ke tsiyayewa daga raunin su haka shan jelani da sa'alabi da almahar da tanwuri da khazin da bagawi da suka ambata wal iyazu billah shine sharrin abinci inji ji ibnu abbas wannan abinci la ya akuluhu illa al khadi'un ba mai cin sa masu kuskure da gangan inna kunna khadi'ina mu in wanda ba da gangan ba to ba haka sai Allah subhanahu wataala ba ambaci yan aljanna da yan wuta yanzu kuma zai cika da girmama alkur'ani kamar da mai sabuwa ambata fala uqsimu bima tubsirun ma la tubsirun innahu laqawlu rasulin karim وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا والأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإن وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم fala la za'ida ce fala uqsimu ina rantsuwa bi ma tubsiruna da abinda kuke gani na talittoci ko ma la tubsiruna da abinda ba ku gani ai kowace talitta kenan na'am innahu haqiqa shi alqur'ani la qawlu rasulin karim wallahi zancen manzo ne mai girma ya faɗe shi ne daga manzanci daga Allah ba wai shi ya kirkira shi ba kamar da shi Abdullahi Gwando ya ambata kuma hobi kauli sha'ir ba zancen mawaƙi ba ne nuna kuna imani kalilan kaɗan ne ma ƙwarai shi Abdullahi ce abinda yasa aka haɗa kore cewa ba waƙa ba ne da imani to sai rashin imani ke sa mutum ya danganta alkur'ani da waƙa shi yasa aka kawo imani wurin bayan haka wala bi kahin ba zance ne na boka ba ta zakkaru na kuna wa astuwa kalilan kaɗan ne ma ƙwarai shi kuma cewa bokanci ne shi ko tunani kawai ɗan kaɗan yake bukata a nan ne malaman tafsiri suka kawo wani bayani ibnu kasir ya ce an karɓo daga umar allah ka yadda da shi ya ce na hito in musulun taurari annabi sallallahu alaihi sai ni same ni shi ya rige ni masallaci tsaye baya ne ya fara suratul haka. ina ta mamaki ga irin hada alkur'ani haka fasaha ce cikin rayuwata wallahi sha'ir wallahi kila mawaki ne to kamar sha da suke cewa ana karanta innahu ƙaunar rasulin karim